يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حكا الله تشكين إيكون سا يومنا رانر أشرين دا بيو قواتن بير شكرة دبو da hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fitaccen malami abdullahi bin muhammad bin fodi allah ya ji kansa da rahama a karatunmu da ya gabata mun tsaya a shafi na tara wanda yau ma a dai cikin wannan shafi karatunmu zai kasance inda abin da ya rage mana a shafin sadarori biyu na ƙarshe bayan malam ya buɗi sakin layi da yi na kusa da na wanda yake shine na ƙarshe inda yake cewa wa amuru bi silatin rahim manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na umarni da sadar da zumunta wa alaka ala qada'i hawaijil muslimin ina kwadaitarwa akan biyan bukatun musulmi bi idkhali sururi alaihim tasalan sanya musu farin ciki wa shafaqati ala nasi wal hayawan da wa mutane da dabbobi a iya nan shine gabar da muka tsaya a karatunmu da ya gabata sabon karatu shine ma da ce wasa'i fi masalihil jami' kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana umarni da akai a kawo fi masalihil jami' a abin da yake na amfanin kowa da kowa ne wal islahi bainan nas kuma yana umarni da sasanta tsakanin mutane daidaita tsakanin masu saɓani wa qabula i'tizari man i'tazar kuma na daga cikin ta'adan manzo sallallahu alaihi wa sallama karbar hanzarin wanda ya ba da hanzari karɓar uzurin wanda ya gabatar da uzuri muhiqqan kana mai gaskiya ne a uzurin da ya bayar shi wanda ya bada uzurin aw mubtilan ko nufin sabarna da bada uzurin da inda ya bada uzuri ba ruwan manzo yana karba ya nufi Allah da gaske yake yi shi da Allah barna yake nufi da wannan hanzarin da ya bayar shi da Allah abin da ya bayyana ga manzo da shi yake aiki to wannan gaɓoɓi su ne karatunmu ne insha Allah ta'ala malam ya fara da cewa wasa'i fi masalihil jami' ma'ana kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana yin umarni da akai a kawo ai aikatu a abin da ya shafi wato amfanin kowa da kowa amfanin gaba ɗayan mutane daga cikin dalilan da suke tabbatar da wannan gaba da malam ya faɗa akwai hadisi da imamul bukhari da muslim suka rawaita wanda a karɓo shi daga sahabin annabi anas allah ya yarda da shi daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi annabi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayanku ba zai taɓa zama cikakke ba ko ɗayanku ba zai taɓa yin imani cikakken imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi idan za ka so wa ɗan uwanka abin alkhairi ka so wa uwanka abin alkhairi to ashe za ka zama a cikin al'amarinsu kamar yadda kake so wa kanka kake cikin al'amarinka to a ka na abin da ya shafi alkhairi ya same su in sai da gudunmawarka za ka yi gudunmawar kenan in sai da shawararka ko sa hannunka za ka sa hannun kenan ko ka batuwar haka don kasancewar haka da afkuwar to wannan sai ke nuna cewa lalle ana buƙatar mumini zama mai kaiwa da kawowa akan abin da ya shafi sauran al'ummar musulmi akwai lafazin na wannan hadisin da ya zura cewar kuma imanin ɗayanku ba zai taɓa zama cikakke ba ɗayanku ba zai taɓa zama mai cikakken imani ba har sai ya ƙi wa ɗan uwansa irin abin da yake ƙi wa kansa kamar da ka so masa alkhairi to kuma ka ƙi masa sharri a ƙoƙarin ka na ƙi masa sharrin nan in wanda sai ka ba shi shawara ne hangen cewar sharrin zai iya samunsa to kaga za ka zama cikin al'amarinsa da shawara in wanda sai ka tallafa ka agaza ne da sa hannu to za ka ƙwarin ka sa masa hannu don kan sharrin nan zo ya same shi to kaga ta dalilin haka ka zama a cikin kai kawon al'ummar musulmi kai kawo da kuma wato aiki da kaiwa da kawa da ɗawainiya akan buƙatar kowa da kowa na ya za ka ga alkhairi ya same su na ya za ka ga sharri bai same su to wannan daga cikin dalilai da suke tabbatar da haka sannan har wayo imam al-bukhari ya rawaici hadisi wanda aka karbo daga dai sahabin annabi anas Allah ya yarda da shi sahabin annabi anas yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki ɗan uwanka musulmi yana azzalimi ko yana wanda aka zalunta ko ya zama macuci ko ya zama wanda aka cuta a matsayinka na ɗan uwansa musulmi ka taimaka masa Baƙala rajulun sai wani mutum yake cewa ya rasulallah ya manzan Allah an suruhu idan kana mazluman zan da ya taimaki ɗan uwana musulmi idan ya zama shi aka zalunta zan taimaki bawan da aka zalunta muddin shi aka cuta don ganin wato anin karɓo masa haƙƙinsa don ganin share masa hawayensa a ra'aita in kana zaliman to me za ka ce kuma idan mutumin nan a zalimi ne ma'ana ina ga a bayanin nan manzo da ya ce a taimaki mai zalunci da wanda aka zalunta kamar ya hada abin da ba zai yiwu ba wanda aka zalunta dai taimakonsa a share ma hawaye a karɓo masa haƙƙinsa abu ne da garai amma wanda ya cuta macuci a taimake shi ta yaya to shine sai yake cewa ra'aita in kana zaliman me zaka ce idan bawa ya zama shine mai zalunci ta yaya za a taimake shi ya manzan Allah to wannan tambaya da ya jefa manzo sallallahu alaihi wa sallama yace kaifa ansuruhu ya zan taimaki wanda yake azzalimi qala tahjizuhu aw tamna'uhu min adh dhulm sai manzo yace ka tsare shi ka hana shi yin zalunci shi azzalimi fa inna zalika nasru hakan shine taimakon su shi saboda haka anan abinda annabi yake nubi ba yana nufin cewar in azzalimi yana zalunci ka taimaka masa ya karasa zaluncinsa ba ko ya ji saukin gudanar da zaluncinsa ba a'a ka tsawata masa ka hana shi yin zalunci imma da baki imma a aikace to wannan sai ke nuna cewa in dai har za ka taimaki wanda aka zalunta ka taimaka wa wanda ya zalunci shi wanda aka zalunta ka taimaka masa da karɓo haƙƙinsa da share masa hawaye da lallashinsa da masa ban hakuri. shi kuma wanda ya zalunci ka taimaka masa da dakile shi daga yin zaluncin ka tsawata masa ka hana shi kai matakunkumin ci gaba da yin zalunci to wannan na nuna cewar ka zama a cikin al'amarin kowa da kowa ko da wanda ake cuta da mai yin cuta duka kowanne ka zo ka ba da gudunmawa kana neman ka karanta cuta ko ka kawar da ita kana kokarin ka tallafa wanda aka cuta ka tsamo shi daga yanayin da yake cikin na rashin daɗi to kaga anan ka zama mai kaiwa da kawowa akan bukatun kowa ba wai kanka kawai ka sani ba to wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar mana da gabar da mala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin umarni da akai a kawo akan abin da yake maslahar baki daya maslahar kowa da kowa to wannan bayanin da manzo yayi a waɗannan hadisai bai dora wani banda wani ba dukkan wani musulmi haƙƙi ne akan sai haka gwargwadon ikonsa gwargwadon abin da zai iya yi shugaba ne kai ko kwatalaka ne gama gari ne ko mai mukami ne idan mai mukami ne ka yi abin da za ka iya yi da mukamin ka na daƙile zalunci da kuma taimakon wanda aka zalunta idan mai karamin karfi ne kai ga waɗanda suke iya kasa wanda kai suka kasance kasanka kuma kake da dama a kansu ‘ya'ya ne uwa ne abokai ne inda za ka iya daƙile mai zalunci daga zalunci ka kuma taimaka wanda aka zalunta haƙƙinsa ya zo gare shi to ka yi haka to da muka kalli wannan hadisi da wanda ya gabace shi duk suna gaya mana cewa lalle ka zama ka damu da maslahar ƴan uwanka musulmi maslahar bayi da Allah ya haɗa ka zama da su sannan banda wannan hadisi akwai hadisi da aka karɓo daga sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce haƙƙul muslimi alal muslimi khamsun haƙƙin musulmi akan musulmi fitattu da suke faruwa yau da kullum biyar ne na farko manzo ya ce raddu salam mai da sallamar wanda ya ma sallama ina zuwa ya ce assalamu alaikum ka ce masa wa alaikum salam ya samu lada ka samu lada ya taimaka ma ka karu ka taimaka masa ya karu wa iyadatul marid da kuma wato ziyarar mara lafiya don dubo shi tashi ka bar abin da kake ka tafi gurin dan uwanka musulmi da yake cikin halin radadin rashin lafiya ka jajanta masa ka gaya masa kalmomin da za su kwantar da hankali kai masa addu'a to babu ko shakka wannan ka zama mai kaiwa da kawo akan bukatar waninka akan maslahar waninka domin gaya masa sassauƙan magana nan da za ka yi da lallashin nan da za ka yi masa isa nutsuwa isa samu sassaucin raɗaɗin ciwon da yake ji ai ka zama akan maslaharsa wajen da ya sallama ka amsa masa ka ƙaru ya ƙaru ka zama cikin maslaharsa shi ma ko sannan bayan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wattiba'il janaiz da kuma wato ainihin raka gawar mamaci akai gawar wanda ya mutu da kai an yi maka sallah da shi kai ma addu'ar Allah ya gafarta masa Allah ya haska kabarinsa Allah ya yafe shi Allah ya maka za Allah ya maka za ka ka zama mai kaiwa da kawa akan bukatar kowa sannan kuma an kai ka da shi an binne wanka aka yi a'a da kafa ne aka sa da kai a'a kinkimarsa aka aka kai ka dai zama a cikin harkar waninka sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ijabati da'wa da amsa gayyata mai gayyata amsa kiran mai kira imma aure yi ya wani ina buƙatar ka zama a wajen walima sai ka amsa ka je ka ci ya ƙaru da kai kai masa addu'ar alkhairi a auren da ya samu ya karu da kai ka karu da shi ya karu da kai ka zama cikin al'amarinsa ya zama cikin naka sannan kuma ina iya daukan ijabatu da'awa amsa kiran wanda ya kiraye ka wane amsa ka ce na'am kai ma shuru kai banza da shi ransa ya sosai da cewar kai ma wulakanci in ya kira ka amsa duk zai iya dauka sannan bayan haka kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa tashmitil atif da wato addu'a ga wanda ya atishawa in ya atishawa yace alhamdulillah sai kai kuma ka goya da ce masa yarhamukallah Allah ya ji kanka addu'a ce ta kwarai fata kai man nagari to kaga wannan abin da kai ka zama akan maslahar waninka to da muka kalli wannan hadisin wani ya rasu an kai gawarka da shi wani bai da lafiya ka dubo shi wani ya ma sallama ka amsa masa wani ya atishawa ya ce alhamdulillah kai ma addu'ar yarhamukallah ko to in ka kula sai ka ga cewa eh kayi kace kace kayi ruwa kai tsaki akan bukatar kowa ko to wannan manzo sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi kuma dama yana gaya mana irin karatun da muka yi gabata cewar duk wanda ya ruwa ya tsaki akan bukatar dan uwansa musulmi shi kuma Allah zai tsaya masa akan tasa bukata kaga dai riba ce gare ka kenan wasa rairai da irin waɗannan haƙoƙi watsi da su rashin kula da su cutar kai ne na farko a kurin al'umma ba za ka yi daraja ba za su ce baka damu da abin da ya dame su ba sannan kuma a gurin Allah baka da sakayya da ladin da yake baiwa wanda suka wannan aikin dan baka yi bare ka samu to wannan hadisi ina ɗaya daga cikin hadisan da suke fito da gabar da malai yake gaya mana cewa manzo yana umarni da akai a kawo akan bukatar da ta shafi kowa da kowa kada mutum ya zama kawai ko da yaushe kansa ya sani daga shi sai kansa a wata ruwaya ta imam muslim ta wannan hadisi da muka ji wanda shi wani hadisi da muka ji da ya gabata na abu huraira imam al-bukhari da muslim suka rawace shi a ruwaya imam muslim sai yake cewa haqqul muslimi sittun haƙƙin da musulmi yake da shi akan dan uwansa musulmi masu faruwa yau da kullum shida ne sai yake cewa idza laqitahu sallim alaihi in ka hadu da shi kai masa sallama a san cewa in kai a amsa ma nan kuma sai ce in ka hadu da shi kai masa ya da fito da haƙƙi saboda haka akan sallama ko kai kai ko ka amsa duk ana bukata wa iza da'aka fa ajibu in ya kiraye ka ka amsa masa kira ne na wane kace am ko ku kira ne na ina gayyatar ka walima ina gayyata ka cin abinci na dare da zan yi yau na san kai mutum ne mai san waina yar bauchi to yau daga baucin ma na zo da ita ba ma'ana anan aka aka kwaikwaya ba ce ka dan ya sama farin ciki ijiyar da kai daɗi duk wannan suna yi lokacin sahabbai ba wai sai walima ba ijabatu da'awa amsa kiran wanda ya gayyace ka ka zo ka ci abinci a gidansa ina so ya samu ladan ka ka kare da shi ya ƙaru da kai mai yiwuwa kuma a zuwan da kai ka ga wani abin za ka bashi na shawara da zai karu da to wannan yana daga cikin haƙƙin da musulmi yake da shi akan musulmi wa idza stansahaka fansah lahu in ya nemi kai ma nasiha ka gaya mar abin zai amfane shi ka gaya mar kaga wannan haƙƙin a hadisin da ya gabata ruwa ta gabata babu wannan magana sai wanda yake da fito mana to duk sanda wani ya zo ya ce da kai wane batun aure nake so tunkara amma na ga yarinya a gidan su wani ya kake gani ka san yana kaunarka ina son ka ina son ci gaban ka ko mutum ne mai basira mai hangen nesa mai taka tsantsan to kai da aka nemi nasiha aka nemi shawara ka to sai ka gaya musu ce gaskiya ka yi hange mai kyau da ko ni inda da ina da niyyar ƙari ko kuma da ina da nufin aure yanzu da na nema a gidan ki karfafe ka ita to amma abin da nake so da kai ka fara yin kaza ka fara yin kaza kakkatin kare ta farar da garaji fara samun mahaifinta sai dora ka akan tsari na sunna kada sai ka je kun riga kun gama daidaita baban kuma ce shi ya riga ya bawa wa ya ce ka kula ma ɗaya ko kuma ka ce kai billahi lazi la ilaha ita ma ta ce billahi lazi la ilaha illa baban kuma ce ya ga wanda ya isa ka ga an samu matsala to irin wannan in ya nemi nasiha kai masa to kuma cewar in ya nemi nasiha ka masa baya nuna cewar in kaga abin yi man nasiha bai nema ba ka bashi a ina da haƙƙin ka gaya mar abin da zai amfane shi amfaninsa amfanin ka ne shiga matsalarsa shiga matsalar ka ne in dai yan ka tana aiki yadda ya kamata to da ka to in kaga abin bai shawara tare shi wani naga ka fara kaza amma ba ka ga zai zama kaza kaza kaza cika kuma wallahi ban hangi ka bane to suna ga kamata ya tun daga yanzu kai kaza don shawo kanka da hakan ta faru zai ji daɗi za ka daraja da kima a gurinsa kuma zuwa gaba in zai wani abin ba sai ma ka zo ka ce masa ba za ka ji ya zuwa neme ka cewa ne ya kake gani in ne kaza sau da ya fuskanci cewar kana ba shawara da za ta taimaka masa abubuwan da yake to wani daga cikin haƙƙi da musulmi yake da shi kan dan uwansa musulmi kuma yana nuna ka damu da abin da ya shafi kowa ba kanka kawai ka sani ba sannan yace wa idza atasa fa hamidallah idan kuma ya atishawa ya gode wa Allah fa kai ma kai masa addu'ar yarhamukallah to sai wannan ruwaya ta fito cewa sai ya ce alhamdulillah zaka ce da shi yarhamukallah inda ya atishawa ko ya ce igogoge shi kenan to kai ma ahem din a tafi a haka aka ce kaka kula shi sai ya gode wa Allah ya yaba da nimar da aka yi masa da an bar shi da wannan rashin yin kwakwalwarsa ba ta huce ba da shiga tension da matsala to sai aka ba shi damar da kwakwalwarsa za su samu hutu ya atishawa don ya samu sakewa kamar da yake a hadisi atishawa daga Allah ce hamma daga shaidan to yi abin da yake daga Allah ya kamata ya gode wa Allah to in yayi ba sai ka ce to yarhamukallah nabi ce in yayi gum kuma to kai ma yi magum tunda bai yaba ba to kaga wannan lafazin ya da fito mana da wannan wa idza mata fattabi'hu ko fatba'ahu idan ya rasu rakashi, bi bayansa a kai shi da kai saboda haka to yana daga cikin damuwa da haƙƙin dan uwanka rayayye da matacce tunda mai atishawa ka ce masa yarhamuka Allah ai rayayye ne wanda ya mutu za a dauka akai ai matacce ne to ka ga ma'ana kai ba gefe a gurinka Eh, bari a ce a wannan da yana da rai ne kada ya ce a tishawa ya ce alhamdulillah baka ce koyo ba ya ji haushi wancan ko dama da ya mutu ba ma ya nan ba zai san ka kai shi ko baka kai shi ba an je da kai ko ba a je da kai ba a to kai kokarinka mai Allah ya ce mai manzo ya ce za zaka dabbaka kan kowa to wanda sai ke nuna ka damu da al'amarin kowa da kowa wal islahi bainan nas gaba ta gaba mala yake cewa kuma manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yana umarni da sasanta tsakanin mutane da daidaita wato waɗanda suke cikin matsala a kawo ƙarshen matsalarsu to wani na daga cikin wato ainihin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ita ma wannan gaba da malam ya kawo mana a takaice daga cikin dalilan da suke fito da ita sarari suke bayyana ta akwai hadisi wanda Imam al bukhari da muslim suka rawaita hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa "Ƙana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce kullu yawmin tatlu'u fihi shamsu dukkan ranar da ƙwansar rana ko gudan rana gundarin rana ke fitowa a ita wannan rana duk ran da gari ya waye ƙwansar rana ya hudo ta adilu baina sunaini aka dace da kai kuma ka daidaita tsakanin mutum biyu da suke saɓani ka sasanta wanda ba sa jituwa suka koma suna jituwa manzo ce sadaqatun kana da ladan sadaka kamar ka ɗauki wata dukiya maƙudan kuɗi ko maƙudan kadarori ka bayar dan Allah dan neman sakayya daga Allah to haka za a baka ladan sasanta waɗanda suke saɓani da kai kaga wannan ya nuna ka damu da kanka ka damu da waninka wane da wane ne suke ba daɗi ba da kai ake ba amma abin ya tsaya maka arai ya dame ka ka san yadda kai ka gaya wa wani kalmar da za ta yi mai daɗi ya karkato ya saurari ɗan uwansa suke fushi ko suke rashin jituwa wanan can shi ma ka je ka gaya masa abin da zai sassauto da damuwarsa ya tafiyar da ba daɗinsa ya iya saurara ɗan uwansa musulmi su koma su ɗinke su zama bai ɗaya to wannan yana cewar kana damuwa da harkar baki ɗaya kuma kana ƙoƙarin ka kawar da saɓanin da ke tsakanin musulmi ba ka san a ce ana zaune musulmi da musulmi ba daɗi makoci da makoci ba a ga miciji wannan ba tarbiyar musulunci ba ce ba koyarwar manzo ba ce sallallahu alaihi wasallam koyarwar manzo shine a ga babu waɗannan abubuwan to kawar da irin waɗannan matsalolin na cikin gida su suke ba ku dama ku iya tunkarar matsalolin waje kuma ku fi ƙarfinsu amma yayin da aka sami irin waɗannan suka yi cacin cikin al'umma suka baibaye al'umma suka dabaibaye su to di yadda ka kai da san kai maganin matsalar waje ba za ta magantu ba domin galibi za ka tarta waje tana buƙatar taron dai da haɗa ƙarfi sai zamanto shi saboda wannan saɓanin naku na cikin gida na dab da dab ya hana ya iya shigowa cikin taimakawa a yawancin kai ma in abu ya zo daga wajen sai wani na ci kai rabu da ba inda za shi abu ba zai dore ba ba da wani ba shi ma kuma naka na ci a kai rabu da shi sai ku wayi gari duk a cikin matsala to amma in aka kawar da waɗannan saɓani da suke tsakani aka sasanta to duk abin da ya tunkaro ku in kuka daren masa sai ku fi ƙarfinsa to wannan hadisi yana nuna cewar manzo yana umarni da a sasanta tsakanin masu saɓani shi yasa ya ce idan kai haka kana da ladan sadaka ka ga ya kai za ka samu gurin Allah kuma duk mutanen da ka zaidaita tsakaninsu suka koma suna jin daɗin zaman tare bayan da ba sa jin daɗi sun sha wahalar gabar da suka yi da faɗan da suka yi to za ka yi daraja da kima a gurin za su rika kallon ka cewar kai ne dalilin daidaita su ka ga kima tsakanin bayi kuma ga lada a gurin Allah to sannan bayan haka an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu ayyub al-ansari Allah ya yarda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa salasi ko fawqa salasi layali bai halatta ga wani musulmi ba ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi har sama da dare uku wannan daren an yi shi gari ya waye da kai da shi ba daɗi wani daren ya zo gari ya kuma wayewa da kai da shi ba daɗi wani daren ya zo da kai da shi ba daɗi dare uku to kada a gota haka damar da Allah ya baku ta ƙare ta wato ainihin zuciya damar take ciki ta nuna baki ta ya furta gabbai sun nuna alama to damar da kake da ita ta a wato ya maka hanzari sun kare a gurin Allah bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai magana cewar abin ya wuce musulunci bai yadda gaba ta zarce a cikin ƴaƴansa ba in gaba ta zarce ƴan uwantaka ta samu matsala ta musulunci sai manzo yake ci gaba cewa yace yaltaqiyani a waye gari suna haɗuwa da juna fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha sai wannan i juya baya wannan ma sai juya baya wannan i kamar bai ga wannan ba wannan ma i kamar bai ga wannan ba alama akwai matsala wani ma da ke tare ku ya fahimci ni wani da shi da wani me yake faruwa ne na ga yanzu wanda ya ga kowa ko sai dauke kai na ga kowa baya kula kowa kuma da ba haka suke ba shine manzo yake cewa wa khairuhuma mafi alkhairin su biyun da suke sabani da juna ba sa jituwa allazi yabda'u salami wanda ya fara cewa ɗayan assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare inda muna zaman rashin aminci to ya kau yanzu aminci ya dawo ya ci gaba tsakanin annabi ya ce to wanda ya fara sallama daga cikin su shi fi alkhairi domin shine mabudi shine sila na a dawo a daidaita a kawar da sabanin da ke shi ma muka kalli wannan hadisi wanda shi ma imamul bukhari da muslim suka rawace shi manzo yana nuna mana cewar a koda yaushe so yake a sasanta umarni yake da a daidaita tsakanin juna tun daga shi ya ce mana wanda ya fara sallama kenan yana so a jitu ina so a shirya shi ya fi alkhairi ashe umarnin mai yake da musasan ko sannan arwayar da aka karbo daga sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi yace manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ce al-a'malu fi kulli ithnain ana bijirar da ayyukan bayi ga Allah din ranar litinin a ranakun sati wa khamis da din ranar alhamis a ranakun sati shi yasa manzo yake son yin azumi a cikin su na nafila saboda ajewa Allah a ce ai ina azumi muka je muka tarda ai yana azumi ma sanda muka taho mu kawo wannan ayyukan nasa sanda muka je na azumi da muka baro ma yana azumi so da haka to duk ranar litinin da ranar alhamis ana bujirowa da Allah ayyukan da bayi suka a cikin sati mala'iku na ɗauka su gabatarwa ubangiji fa yaghfiru li kulli imri'in la yushriku billahi shay'a sai Allah ya gafartawa duk mutumin da aka kai saƙon ayyukansa aka bujiro da ayyukansa ga Allah kuma ubangiji ya ga cewar wannan bawan baya tarayya da Allah a wani abu da yake wa Allah na bauta sai ubangiji ce to wannan da ya wannan ayyukan kirkin kuma dama baya tarayya da ni na gafarta masa laifukan ko ba ku zama shaida mala'iku na yafe masa abin da yake kaga kana samun yafiya duk sati ko duk sati sau biyu a yafe maka a gafarta maka ran alamu a yafe maka a gafarta maka ran litinin in ba Allah ba wa yake wannan kai kai bawa kuma ka sashi abin da zai karu kuma kake gafarta masa Allah mun gode maka manzo yace illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahana sai dai mutumin da ya zama tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba ba a jituwa fa ƙulu sai Allah ya ce da mala'iku idan sun kai masa ayyukan waɗannan mutum biyun da suke gaba da juna ko hadaina ku tsale waɗannan biyun ku basu hatta yusliha ka ku ƙara kama abin da suka yi har sai sun daidai sai sun shirya ashe man zuwa nan bai ce mai sulhu ba ya ce ya fito ya ga mana saƙon abin da aka aiko shi da shi ya fayyace mana komai cewar ka zauna kana gaba da dan uwanka hatta kai ga wato an dauki aikin ka an kai baka shirya da shi ba to kai wa kanka shi ma da ya haka yawa kansa kun gurbata alaka ku da mahaliccin ku akan wani abin da bai kai haka ba karshen ta bai fi karfin ku sai sasanta din kan da abin za a ce za a ce maka ya bi mata kan kudin ka dan shi da ake tabauta yanzu to hankali ya fi tashi a su ce kuɗi na ya bi ta kai ta ya kai ga gafar da za zaka samu ta ubangiji bai kai ba a shirya a yi mu'amalar gaba ka daina sashi a cikin harkar kuɗi na ka gaba da amana to da haka to shi kenan amma kada wannan ya taɓa alaƙar ka da mahalicci kada a fahimci cewa tsakaninka da wani yanzu ba shiri kuma a kwana a tashi ana nan sai kuma wani abin ya taso ba yadda ka iya ta hannunsa zai biyo kai kuma ba kwa shiru kuma kana da bukatar abu ka haɗe kana cikin damuwa ka bayyana an ji kunya haka shaɗan zai ta gama yanzu kai ne za ka baka nema gurinsa kenan ka ba da kanka ɗaya eh, bayar ba da kan naka shi kuma ya ji kunya shaɗan ka sami yardar Allah kuma ka daidaita ɗan uwanka ka to wannan hadisin da manzo yake gaya mana cewa ubangiji kan dakatar da karɓar ayyukan mutanen da suke saɓani har sai sun shirya ashe manzo yana cewa da mu zama masu daidaita kanmu umarni yake mana kuma tsawata mana yake mu kiyayi rashin daidaitawa mu kiyayi rashin sulhu tsakaninmu don kada alaƙar mu da ubangiji ta gurɓata bayan gurɓata tamu a tsakaninmu su da kaga asara ce ka zauna kana gaba dan uwanka musulmi ta kai ku gaba kwa magana ko kuma ba kwa ga mucici wannan hadisi imam muslim ya rawaice shi in ka hada shi da ruwa ta gabata wadda bukhari da muslim ya rawaita duka dai suna ga mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aikin ya isar da sakon ya umarci al'ummarsa da a daidaita tsakanin juna kada a dore akan gaba da fada da Allah ya saka mu da alkhairi wa qabula i'tizari man i'tazara ci gaban karatu gabar da malai ya sake fada ko wa qabulu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana karbar i'tizara man i'tazara bijirar da hanzarin wanda ya kawo hanzari yana karbar uzurin wanda ya gabatar da uzuri muhiqqan kana wanda ya gabatar da uzurin da gaske uzurin da ya faɗa haka yake haga Allah aw mubtilan ko ku a barna ibn ne ba Allah yake nufi da hanzarin da ya kawo ba ruwan manzo da wani abin da ya bayyana shi aka sa shi ya karba ya aiki da shi abin da yake zuci na Allah ne haka yake mu'amalar sahabban haka yake mu'amalar al'umma kai ma kuma da baka kai shi ba haka ya kamata kai amfanin aiko shi dan ka kwaikwaye shi walakum fi rasulillahi wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir saboda haka a wannan gaba babban abin da yake zama mana shaida na cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karɓar uzuri da hanzarin mai hanzari bayanin da Allah ya yi da kansa a game da manzansa a cikin littafinsa mafifici alkur'ani in ka koma cikin suratul tauba aya ta 61 Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa wa minhum ladhina yu'dhuna an-nabiyya daga cikin munafikai akwai waɗanda suke cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta salon magana kamar da aikatan ma sun cutar da shi me suke faɗa da yake zama cutarwa ga manzo wa yaquluna huwa udhun suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aji abu ne duk abin da ka gaya masa na uzuri karba yake suna ga kamar wato wani wanda bayi da wayo ne mara gane wanda yake da uzuri na gaskiya da ba na gaskiya ba kawai duk wanda ya kama uzuri karba yake duk wanda ya gaya magana gasgata shi yake sai suke cewa huwa uzur ai da me ake jin magana da kunne kuma ya sunan kunne da larabci odon to kawai dan aji abu ne kaga wannan cin mutunci ne suke so su da tansu a ya kamata a ce in dai shi manzo ne to duk wanda ya zo ya nemi uzuri ya gabatar da hanzari kawai ya fito ya ce to ya kai munafiki ne ba da gaske kake ba ba Allah a ranka wanda kuma yake mu'minin da eh, ai gaskiya haka abin yake kai je ka amma kowa ya zo ya zama masa ni ina da uzuri kaza kaza ya ce shi eh, to shikenan a sauka lafiya a dawo lafiya Allah ya kiyaye ai dan aji abu ne komai ma gaskatawa yake kaga Allah ya shaide shi da mai karbar uzurin mai uzuri ne ko daidai ko ba daidai ko gaskiya ko ba gaskiya ba abin da ya bayyana da shi ke aiki bai san abin da yake zuci ba to kai ma da baka yi shi ba haka ya kamata ka zama su munafuka da suke ganin wannan abin aibatawa ne abin suka ne su ne abin asuka sai Allah yake cewa qul to da ba a taba ka in bari in ji Allah ga ya musu ga amsa udunu khairin lakum wannan mai ji ya yadda ya karɓi uzurin shine yafi ya alkhairi gare ku wannan mai jin gaskiyar ya karɓa ya ji abin da ka faɗa din ma ba da gaske ba ki karɓo uzurinka shi ya fiye muku alkhairi da a ce an ɗora shi a kan a sanar da shi abin da ke ran kowa ka zo ka faɗa ce ya kai munafiki ne ba zan karɓo uzurinka ba ya za ka yi zaman da waɗanda kake zaune da su kowa ya san kai munafiki ne a wane ya sani wane bai sani ba sai a yi ta rufawa ka samu sassauci amma akan ana kallon ka munafikin kowa ya san munafiki ne sai ka fi jin ba da sai ka fi rashin sakewa to ya fi muku dama dama sannan kuma idan aka ce shi kenan ina aikin tantanciyar ba kowa zai karɓo zurinsa ba to sai kuma baraka ta shigo sai ka ji waɗanda ba karɓo zurin nasa ba sun yi rukuni ai zan ma abin nasa ya zama son kai suwa ne kusan da zaka tambaya ba sa ake muku ba a ba mu kaga an samu damar za a farraka tafiya ya zama cuta ga al'umma kowa kuma ya zama cikin matsala to wanda ma bai fadar magana gare shi sai a sa shi fada gare shi shi ma a jefa cikin halaka to hakan da ya zama shi ya fi zama alkhairi gare ku akan a ce ku halaka gaba ko Allah ya ce inda yake da alkhairi hakan kuma ya fi zama alkhairi gare ku yu'minu billahi shi da kuke cewa dan aji abun yana ba da gaskiya da Allah shi ya fara yadda da abin da Allah ya turo shi kafin wani ya karba ba to wanda ya haka wani abu ne a gurin Allah yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin kuma yana gaskata mu'minai ai an sanar da shi wanda suka ba da gaskiya da shi tsakanin da Allah kuma shi ma yana fahimta ba dolo bane kuma yana ba su hanzarin hakan sai zama alkhairi gare su Allah suka nufa kuma an kalli Allah an ba su dama hankalin sai da kwanciya ina gaskata wanda suka ba da gaskiya wa rahmatul lil ladina amanu minkum kuma shi manzanan da kuke gari jin kai ne ga wanda suka ba da gaskiya gare ku daga cikin ku suka ba da gaskiya daga cikin ku jin kai ne a gare su rahama ce ta ubangiji da yana fesu da ita wallazina yu'dhuna rasulallahi waɗanda ku suke cutar da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi suke gaya masa maganganu marasa dadi Allah yake cewa lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi da Allah ya tare gare su za su ga sakayyar da za ta biyo baya Allah ka tsare to wannan shaidar da Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karbar abin da aka gaya masa idan gata na uzuri na hanzari da gaske hanzarin ne da ka faɗa a ba gaskiya ba ne to shi dai na karɓa ina mu'amalantar bayi da abin da ya bayyana gare shi abin da yake zuci kuma Allah ne yake wakiltar yake jibintar wannan ba ruwansa da wani kai ma haka ya kamata ba mu ce zo ya nemi uzuri ko ya kama hanzari ce kai wani abin da naka fi ba Allah a ciki ya ka gano dama kana gano zuci ba za ka baka da wannan iko ko wasu alamu ka gani sai dai ka bashi ka mu'amalance shi gwargwada abin da za ka iya amma ka yanke ba naka bane za ka samu matsala za ka zo ka rasa abokin hulɗa za ka rasa wanda za ka yi mu'amala da shi sau da kana fito da zatanka ko ba lallai zama haka bane to wannan shi ne salon da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance da sahabbansa kuma haka ya kamata kowane musulmi ya kasance da dan uwansa wanda ya kawo maka hanzari karbi a lokacin manzo sallallahu alaihi sallam kamar da ya tabbata cikin sahih muslim wani sahabi daga cikin sahabbai saurayi sabon aure ma'ana bai daidai da yin aure ba na ce saurayi sai a ɗauka kuma ba a mai auren ba sabon aure ne suna tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai zo ciya manzon Allah zan je gida rana ta raba ina so in je in ga iyali kaga ma'ana tashi dai zai ibar gurin manzon Allah ya kawo hanzarinsa ba haka kawai zai bar zai bar gabansa ba kyama ko kuma kosawa da zama da shi ne sa zai kai sa yana so ya je ya ga halin da waɗanda suke karkashin kulawa suke ciki ina so ya je ya ga me wani hali amarya take ciki kuma dama ango abin a duba lamarinsa ko akwai wato anin doki na sabon aure kuma ya karfin halima wani yanzu da muke tare da shi da aka aure sai da ya sati guda ko kasuwa bai leko sai jiya asabar ya fara zuwa kasuwa tun ran lahar da aka daura aure kwana shi da masu kyau <laughs> ita zan Allah zan je ga halin da gida yake ci har ya tayi zai tafi sai manzon Allah ce dawo ya naga zaka tafi hannunka ba komai dauki makaminka hasan muna zaune da wanda suke mabannata kada wani macuci ko wani abokin gaba ya far maka ganin ba komai a hannunka ya illa ta sai ɗauki mashinsa kama hanya ya tafi gidansa ina zuwa sai da mata sa kofar gida ga amarya a waje kowa ma ya ganta sai kishi ya tuko shi sai haushi yaya wacce Allah ya ce wa qarna fi kunna wala tabarrajna al-jahiliyyah al ula kuma shi an ce masa askinu hunna min haisu sakantu ko shi an ce zaunar da ita inda yake zaune gwargwadon ikonsa kuma ya samar ya zaunar da ita ita kuma an ci mata umarni cewar ku zauna a gidan mazajen ku kada ku fita irin fitar jahiliya kada ku fita irin fitar magudancin farko ya za ta fito ta baro masa cikin gida ta zo ta tsaya a waje ko sai ya aura ta da mashin zai cilla mata ta ce dakata dakata ba haka kawai na fito ba ba fata na saba wa Allah saba manzon Allah shiga gidanka ga abin da ya koro ni eh ai ba haushe ce wa abin da kaga ya koro fefera ya fada wuta ga zaton da yake ya fi wutar zafi hanya ku akwai abin da ya fita zafi <laughs> ya dai ga ta kansa amma gudun bala'i kuma ya fada masa eh gudun kaddara guzarin tarar da ita ko ya guje mutuwa ashe an rubuta masa yaje ya fada wuta ya mutu kuma to saboda haka sai ita fi gidan da shiga sai tar da shirgegen maciji a tsakiyar gidan ya fasa kai yana jiran mai zuwa ashe ɗaya daga cikin aljanu ne da ke zaune a garin madina shi ya zaci irin ɗabi'ar ta macizai kawai macizai daga cikin macizai hanya ta biyu da shi shigo mai gida ifitan fitan da mata da biyu da wata wata bakwai sai ya auna shi da mashin ya cilla ina cillawa sahabbai suka ce ba a san wanda ya riga mutuwa tsakanin shi da shi sun yi ragas ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce da sahabbai daga yau duk wanda ya ga maciji daga cikin ku cikin garin Madina ya nemi izinin ya fice masa da gidansa sau uku kada ya garajen far masa akwai ƴan uwanku aljanu da suke zuwa sauraron abin da Allah ya aiko da shi ya san haka shi bai sani ba in ya san haka ai da ba ai haka ba ko to amma dai abin da ya sa muka kawo hadisin bai tafi ya je iga ga iyalinsa ba sai da ya samu umarni daga manzon Allah sai da ya gabatar da hanzari da uzuri ga manzan Allah kuma uzurinsa na gaskiya ne da gaske so yake ga halin da iyalinsa suke ci saboda haka masu neman uzuri gurin manzo sallallahu alaihi wasallam da gaske suna yi masu yi da ƙarya munafikai suna yi ya quluna inna buyutana aura Allah ya ce wa ma hiya bi aura za su ce da kai ai mun baro gida tsirara gidan mai yana buƙatar kariya ƙarya suke ba wata tsirara da suka bar gida inji Allah ai kaga uzurin suka gabata na za su je su kai dauki gida sun baro abu kaza ba su gyara ba za su je su kawar da abu kaza za su je su shirya kaza Allah ya ce ba wata al'aura da gidan nasu ba wani wato ainihin hanhai da suka mashi tsaba ƙarya ce kaga wanda ya san zukatan ya faɗa shi amma shi manzon ba ya faɗa haka to kai ma haka ake so a mu'amala ka dan uwanka musulmi ka karɓi uzurin mai uzuri ka gaggata wanda ya baka hanzari kakkai garajen ta shi ko ka ce ba haka ba in haka za a tafi kai ma ba za a karɓi naka uzurin ba in ko jama'a ta zama babu karɓar hanzari to ai ko al'amara sun lalace kuma rashin aiki da wannan koyarwa ta shi ke dagula mana lissafin rayuwa wata rana a wani bawan Allah akan wannan titin mai zuwa wato mega in ka je daidai wato rimu holding ko wani bawan Allah da abokinsa sai sanar da shi ɗaurin aure to kuma ɗaurin auren an sa shi irin ƙarfe goma ɗin nan kasan yanzu haka ake yayin ɗaurin aure goma sha ɗaya sha biyu duk da a cikin gari ne a unguwa ma saboda haka sai ya gaya masa shi kuma sana'arsa yakan je isiyo kaji da yake gasawa kuma in bai tafi akan kari ya je tun ba a zaɓe ba to ya ma iya zuwa ba ma magana a zaɓe ba ije i rasa kuma da wannan ike ci da kansa ice da gida ya ma taimaka wasu sai ga cewar halatta ɗaurin auren nan gare shi za su zama da wahala amma bari ya je in ya dawo ya zo ya samu angon nan ya masa fatan alkhairi ya masa addu'ar Allah ya sa an yi asa Allah ya sa alkhairi to dai ni a gabana na je na riski lokacin da iman magana kai ka ce da dutse yake magana ko sauraron sa na ce lafiya kai da abokin naka yace wallahi malam sauran aure ya gaya kuma sallamar da ne masa da magana nake son masa uzur nake son gabatar masa kaga dai a gaban ka ko saurara ta ba to kaga irin wannan kuma ka masa magana ce shi musulmi na gaba da baya uwa da uba iyaye da kakanni ko to me ranar haka ba ka aiki da musulunci da wannan zai aiki ai shikenan sai kwama shan take gaba da baya shi ma haka yake sai zama kenan aiki da musulunci sai wanda ba gaba da baya ba su ne wanda su ne za su wannan aiki amma wanda da yake gaba da baya kawai abin da ya ga dama aljanna ta mai ce ai ba haka abin yake ba so da ka tsarin addinin musulunci za ka karɓi hanzarin mai hanzari ka karɓi uzurin mai uzuri ko gaske ne ko ba gaske ba ka ci gaba da maintenance din mu'amalar ka da shi alkhairin da kake mura daga shi ke mura ka to wannan ina daga ciki kuma yanayin da muka samu kanmu a cikin lokaci muna da abin da ba haka ya kamata a da su a tsarin aure duk inda aka samu shaidu biyu sun wadatar ma dan manzo cewa la nikaha illa bi sadaqi illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adli da shaidu biyu adalai shine mafi karanci in an yawaita ba laifi amma kuma kaka dauka cewa tunda ka bawa wani kati lallai sai ya zo sai ka ganshi a gurin in bai zo ba magana alaka da kai da shi ta kare a ba haka ake akwai abubuwan da wasu sukan dauke wasu wasu sukan wakilci wasu a tsarin addinin musulunci a to gashi mun karanta ma hadisin kai gawar mamaci da ya masa sallah da hada shi in aka ce sai kowa ya je duk mutuwar da aka yi to ai ko lalle za a samu matsala ko to amma in wasu kai sun dauke wasu kai kuma sai ka je ka ta'aziyar Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa kuma inda wani dauke da zaka yi a abin da ya mutu ya bari na yaya sai ka ka dauke sai su eh, lalle ne ya alƙawari wane tsakaninsa da wane da kyau kuma abin ya ci gaba har bayan mutuwarsa don mu iyalansa shaida ne nan ya kawo mana doya nan ya kawo mana dankali nan ya kawo yaransa dinki ko to haka ba wanda zai haka a ce ai baya da kirki shikenan baka samu zuwa ba kuma abin da yake bukata dauki kai addu'a kuma ka kawo dauki to me na faɗa a ciki baka je ba amma ka bada abin da za su yi wa amarya kayan buɗe baki ko aka ga ko a ce ka zo ba addu'a ba kuma wato ba ba ba da wani abu to in muka dauki abin da sauki sai zama da sauki to haka ana karɓar hangarin dan uwanka musulmi da gaske haka abin yake har ga Allah da kuskure a ciki a da dangance a ciki a kai dai karba abin da ya bayyana gare ka bar wa Allah abin da ya boye gare to sai ka rayu cikin kwanciyar hankali baka da matsalar hawan jini wani ya koda maka rai kana cikin bakin cikin sa kuma ga wani kana cikin bakin cikin sa ga wani ta bin ya hade ya ana zuwa aka ta sace kun ai zuciyar ta ma kumbura haka muke ta yi abinda bai kai ka dau zafi ba sai ka dau zafi abinda zaka iya karba uzuri sai ka ce kai ba za ka karba ba to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karba uzuri kuma abinda yake kokarin mu ma mu haukan kin tunda an ce shine abin koyi za mu sake karanto bakin da mala ya gaya mana mala yake cewa wasa'i fi masalihil jami' kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi umarni da akai a kawo kuma shine abin da yake yi game da maslahar kowa da kowa kakka zama kanka kawai ka sani baka damu da al'amarin wasu ba eh, yan uwanka musulmi yan uwanka abin ka damu da al'amarin su ne wal islahi bainan nasi da kuma sasanta tsakanin mutane wanda aka san ba jituwa a sai za a kawo maganin matsalar da ta sa ba sa jituwa a kawar da sabanin su daidaita ba ka zama mai zuga ba kai shi ai kana kana biya masa shikenan raina ka ji haka za ka ji shedanin mutane shi ai hakan da kai masa kai daidai san cewa kai ma ka ja aji to za ka ja aji kuma ka je ka ja azaba ko a ki karba aikinka wa qabulu i'tizari man i'tazara da kuma karbar hanzarin wanda ya bada hanzari muhiqqan kana da gaske ne abin da ya faɗa ina da gaskiya a hanzarin da ya kawo aw mubtilan ko kuma ballaci ne bai da gaskiya a hanzarin da ya kawo Allah ya saka malam da alkhair abinda muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yake cewa bayan ya sallama a jawo hankalin 'yan siyasa musamman manyansu waɗanda jam'iyyu ko jam'iyya ta bambanta su wanda suke gaba har rashin jituwarsu ya kai ya kawo ko suke wato rashin jituwa sakamakon haka eh, babu ko shakka wannan yana faruwa sakamakon abin da dai muke ta faɗa kullum rashin ilimin addini tare da aiki da shi shine a aba'isin wannan matsala iya karatunsa da itin da ya fara har ya gama ko har ya kai yadda yake jin yanzu yana da wata shaida ta karam bai bi ta kan hadisin manzo da yake magana akan wannan magana ta gaba ba in kuma ya bi ta kai ma bai fahimce shi ba saboda galibi a karatukan da ake na addini a makarantun da muke yi na zamani da za kama boko firamare sakandare zai wuya ma ga an maka karatun wannan hadisi galibi abin ya fuga ga in an dan abin nan an dan tura maka irin su wato farlan alwala zuwa su abin da ya shafi sunnoni da abubuwan da suka kama da haka in abu ya tafi da wato matsaloli na addini da suka shafi bangaren halaye ɗabi'u da za a ce a aiwace a salabas ɗin ma in kawo babu shi a aiwace ballantana a ce salabas ɗin ma na federal a gurin za a ce ai arke ko kuma islamic knowledge in ka buɗa sai ka ga magana ake akan alifin ba'un ta'un fa'u shi kuma wannan yare ne ba addini ba ba addini ba ne don ka iya alifin ba'un ba shine ina nufin cewar ka san alkur'ani da hadisi ba a ka san wasu alfabet na wani yare ne kawai yaren da yana da alaka da addini amma ba shine addinin ba to haka zaka gani irin wannan sai ga abin da ake rubuta ake rubutawa na syllabus din in ka kama daga shekarar farko zuwa shekarar karshe a primary ko a secondary in ka tarkata shi in karatun za a yi bil haqqi duk inda aka yi wata uku masu kyau za a gama shi amma an tsintsinka shi an yi galgala shi an yi fice-fice da shi tafiya ta tafiya ma ce a rika ragewa period din ta yawa ana samun yan ra'ayin addini haka a shi nan to wannan ne ya illata mu in kuma yi zurfin karatun ma yanzu a halin da ake ciki da sakandare din da firamare duk inda a zahar ta an gama to yanzu sai a zauna da shi tun takwas ake tare da shi kuma sai a cewa an fito da extra lesson a makarantar sai la'asar ma zai baro makarantar duk ya kare a boko tun daga farko har ƙarshe kuma yana dawo kansa ciwo yake in ka ce ma ya tafi ta qur'ani da magarba ce shi kansa ciwo yake ya gaji kwakwalwar ta gaji haka muke sai ka same shi kwata-kwata a harkar addini bai da ido shi ke kawo matsalar da yake samuwa izo zai ce annabi muhammad ya kwan sallallahu alaihi wasallam ce su wata ala ko da ake faɗa <laughs> to kaga ai kwakiyariya ta kai kwakiyariya annabi ya koma su wata ala in Allah aka faɗa kuma ce sallallahu alaihi wasallama kaga zo mashi ne bawa to haka yake faruwa da mu jahilta addinin mu kuma ga karfin halin shiga gidan rediyo ai bayani akan da akwai ran da wani ta yi gama bayanin yana gama bayan ya kara rasul da ya kai kuma sallallahu alaihi wasallama dan uwa mallam Dr. Bashir Ali je man nasiha ce ba daidai bane abinda ka fado ka kare da sallallahu alaihi wasallam ko kuma sadaqallahu alazim ina jin sadakar lawal azumi ce bayan ya gama kawo larasin da ya kasa ya ce sadakar lawal azumi sai ce ba ƙur'ani ka karanto ba wannan magana babu ita babu ita a cikin Alƙur'ani kwata kwata daga bango zuwa bango amma ka ce sadakar lawal ka ga sai ka sa wanda suke sauraron ka suru da ce ƙur'ani ka fito sai ka samu kuma wani ɗan jam'iyyarsa mai karɓa a gurinsa izo shi kuma shigo zai kare shi na ji wani malami ya zo na cewa ban Allah da ya bayani yace sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya to ai zabura ya karanto ita ma zancen Allah ce kaji dan Allah to kaga shi wancan ba batun ka ce bai san addini bane magana ce ta san zuciya neman abin da za a kai baki isa yake kokarin ya ba wani kariya akan abin da yake halaka to zabura Allah ba ta kariya harin suna nan zabura ce irin to can yadda Allah ya saukar da tana nan haka kuma in ma zaburar ce tana nan yadda Allah ya saukar da ita ai qur'ani ya shafe ta me yasa ba za ka faɗi qur'ani ba sai zabura so kake ka dauke mata daga kan qur'ani ka kai kan zabura to haka za ka ga irin wannan maganin sa shine ka ilimin addinin ka san ubangijinka ka san haƙoƙinsa ka san manzanka ka san haƙoƙinsa ka san iyaye da haƙoƙinsu maƙota da haƙoƙinsu ƴaƴaye da haƙoƙinsu na gaba da haƙƙinsa na ƙasa da haƙƙinsa sai ka zuna da kowa lafiya sai komai na kai kyau sai ta Allah san barka da ba ma mun jahanci haka yanzu ma wanda ba ma a gwamnatin ba wanda ba kuwa mutumin da yake zama a gari farar hula zai je tafi harkar neman sa ije yi ne tun safe har magarba amma bai da awa ɗaya mai kyau a rana ta Allah da mai in ya dace ya shi ya gaji in ka jaji Allah ya ce annabi ya ce to ko sa aka yi ya jam'i zai ji karatun da aka na sallar ko kuma limamin mai natin sai nasiha ne in an idar kafin kwaya ya watsa zai ta minti uku shi ma in ya ta biyar ba shi a ciki to kaga ba za ga daidai ba kuma ka san sai an yi magana akan addini su ma wanda suka fuskanci cewar ba mu san addinin ba wanda suke faɗa da mu haka suke mana takulkuli da wani abu ya taso na addini sai a ji a tarmi mai tallar rake a hanya ce a matsayin ka na musulmi me zaka ce shi fa wanda wannan kwandon raken da yake zagawa ba fa abin da yake kuma shi yake so ya wakilci musulunci bayani ina to ba a ce to ga dai ra'ayoyin musulmin ra'ayinku ne ba ra'ayinmu ba ko kuma ya tafka kwakiya da yasa kuma da an ɗauka a matsayin ra'ayin musulunci to kaga kamata ka tsaya ka kare haƙƙin addinin ka san shi in za ka magana a cikinsa ka yi da ilimi da basira ka kubuta daga halaka kuma ka kubutar da wani saboda harkar siyasa mu da muke akwai cakwadi a ciki akwai cakwali akwai da malmali saboda kuma babu gyara in ba mun koma ga addinin mu mu san haƙoƙin mahaliccinmu mu san haƙoƙin tsakaninmu to sai mu zama mun yi mai tsafta akwai littafi da na yi tara da 'yan siyasa musulmi ɗau kimanin wajen shekara kusan ta kai bakwai ko takwas har a gwamnatin tana ce su a buga shi za a ƙaru amma ba abin da aka yi wadda sun ga cewar taɓa su ake a ci. za a ce kada su yi rafan siyasa in kai ƙage sai Allah ya tambaye ka magana ka ce hujja wai yarfan siyasa haka ne to ka yarfa wa kanka shi da ka yarfa wa zai dawo maka yarfan da to za ka amsa tambaya a gaban ubangiji amma ba ragara cewa saboda siyasa ka je ka mutum kagen matar su sai da ta haihu da da wani sannan ya aure ta a'a wane ba san babansa ba a'a a me ka irin wannan me ya zafi me za ka samu a duniyar ita ma fa gaba ɗaya ƙariya za ta duniyar kanta duka to kuma me ka naka tashi hankali ka kalalata kan ka to da to wannan sai mun gyara harkar mutum saboda harkar siyasa ta yayi karka gaba mummunar gaba matsananciya da dan uwanka mutum bai san ba daidai ba ka kima adalci saboda ba jam'iyyar ku ɗaya ba duk gidansa ba daidai ba haka suke ta yi gani ta abin da aka zahiri da suka da gashi saboda kai baka yin so shi bayan ka ta wannan ba daidai bane ya kamata kuma mu gyara Allah ya sa mu dace sannan yake cewa game da eh, gaba da aka faɗa a ƙarshen karatunmu ya batun harkar uzuri da sahabin annabi ka bin malik da ƴan uwan matsalar su a lokacin yakin tabuka yaya an ce manzo yana karɓar uzuri su kuma gashi ba karɓi nasu ba ko yaya eh nasu ai fitowa suka suka faɗi gaskiya sha manzon Allah magana ta gaskiya abin da yasa mu ji yaki ba bai wa san rai ba mu da uzurin zamu ga wa Allah ai ba wai uzurin suka ka aka karba ba su da kansu suka ce in dai su ce ga abin da ya hana su zuwa ne babu shi doki akwai lafiya akwai dama akwai zuwa ne ba mai ba fitowa suka suka faɗa gaskiya to al'amarin ku sai abin da Allah ya ko kaga inda abin kaga da bambanci da ka kawo ka gabatar ko da ba daidai bane ake karba a su sun fito sun faɗa su su kan ba su da wani uzuri za su kare kansu kawai ba su je ba shi to ai sai ku jira abin da Allah zai kuma ubangiji din sa aka ce ta akula su da kwana hamsin ko sallama suka ba amsa ba saboda Allah daftar da su kuma hakan ya tasiri wani ma bai sake haka Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa menene ingancin magana da ake faɗa cewa addinin musulunci gidaje arba'in dama hagu ko gaba baya su ne wato ainihin makotanka to kaga yana ga cewa ana magana cewa ka dan yi abu ka dan ƙara ruwa roman ya ɗan isa saboda makota su <laughs> shi ba inda a ƙara ruwan da gidansa ba ciyewa za su yi gaba ɗaya tun ba kai makota ga kuma ya ce mutum arba'in to za a rarraba ko eh wannan maganar malamai suna ambatar ta a ƙarƙashin tafsirin bayani akan wal jari bil qurba wal jari junubi was kaza kaza sur ana maganar makoci kada a kasa samun gida arba'in ta damanka ta hagunka ta gaba ta baya ba wai aya ba ce yanke ta zo da haka ba kuma hadisi ne ingantacce yanke da manzo zo da haka amma na garin rukunin gida 40 40 za a iya cewa waɗannan makota ne akwai kusanci akan a ce tafiya ce tafiya dan galibi din za ga ko a yarinta da kake wasan ka da kuma irin haduwar da ake a makarantar allo da haduwar da ake a makarantun islamiyya ko ta boko za ga duk irin wannan yan rukunin gidajen ne 40 40 din an gane da dan abin da ya dori kaɗan su ne dai a wannan suke wannan dabdala da kuma rukunin to shi sa yake magana da makota na kusa a irin kaga ba hada da sai an yi tafiya an shiga mota ko an hawa daidai so an kai wani guri ba sannan za a ce to wannan wanda dai suke tsoki wanda in ba ku haɗa a sallar yau da kullum ta unguwa ba ku haɗa a ta juma'a an fahimta in ba ku haɗa a wato anin zaman unguwa ba ku haɗa a ɗaurin auren wani duk iku iku rukuni guda to wannan suna yake maganar makota wanda suke na dab da dabu da kuma ya kamata inda damar da wani abu naka zai isa gare su na haƙƙi ko na kuma kyautatawa to ya isa zuwa gare su shi kuma yarwa na cewar in kayi abu ana buƙatar ka ɗan ƙara ruwa don roman ya isa makota samu baya nuna cewar a kullum sai kai haka in yau da ka ɗan ƙara ruwan ka ba wani da wani Allah kai mu jibi kuma ka ƙara ruwan sai ka ba wani da wani alal akal dai yau wancan ya samu gobe wancan ya samu jibi wancan ya samu har za a iya samun ya isa zuwa ga inda zai isa kuma Allah ya sa kana cikin masu yalwar dukiya kaga cewa eh, to wannan hanyar ta zama matsala barin sa a farɗe ta daga nan har zuwa kwana sabo tunda ina da abin da zan iya yi kowa ya karu kaga an amfana da ka na wannan bangaren kowa zai ce Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara wato anin inganci da nagartar baya da sauransu dangane da irin alkhairin da su to wannan babu laifi irin wannan shi ake da akari da shi ake magana a irin wannan Eh, amma ba wai hadisi bane yanke daga manzo yake cewa lallai gida 40 su ne makota in sun haura haka sun zama na nesa ko wani abin da ya a magana ta bayanin malamai abinda kusa yake waƙi a yau da gobar rayuwa yake gadar da haka yau Allah ya samu da shi Yeah. eh eh ubangiji ai baya kama wanda laifin wani idan ya zamanto cewar mutum biyu suna gaba ɗaya ya haƙura kuma ya kalli ina da masana irin wanda ya zace to kai fa in ya ci gaba bai da hanzari a gurin Allah ne ya ci gaba da gaba ɗan uwansa an yi ɗaya an yi kwana ɗaya an yi biyu ce kai barin yi wa kaina ƙyamun laili barin yi wa kaina gata wani salama alaikum shi kuma ya kawo da kai ki kula shi banza da shi da ya ce wani koyo wani magana ne masallama ba ko amsa saboda sabanin da muka yi kaza kaza ka ja za mu ce ka kwarba da shi ai dai sanni ba kan walla ba ne kaza kaza kaza irin wani haka za ga shi ɗaya na zaga wasu to kai da ka dawo ai dama annabi ya ce wanda ya fara sallama daga cikin shi ya fi alkhairi to kuma alkhairi yana tare da Allah ba zai maka ukuba da kin karba aikin ka ba saboda kai ka sako ka ba abin da yake ka bi korwar manzo laifi kuma yanzu yana kansa shine zai wa kansa asarar karba aiki Allah ya kiyaye subhanaka na'am yace ko ya halatta mutum ya ga eh, wato halatta dauran aure ko walima ba tare da an gayyace shi ba a tsarin addinin musulunci sai an gayyace idan kuma za ka je ba gayyace ka ba sanadiyar wani ya ja ka to sai ka yi irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ce na taho da wani da ya je wanda ya gaishe sai wani ya ce ka san ni ka kira na taho da wani ta to ba komai ya manzon Allah to kai ma sai kai haka ce na fa taho da wani saboda in an yi abincin na iya kuku ne kaga zai ji ba daɗi shi ya ga ka to da wani ko ko yana ga iya ga yata da ta isa abin da iya sauke nauyi ka kuma ka tuttudo da wasu ai wannan dama yan mitin ɗinmu ne da muke yi ne ga cewa tun zan to mu to gaba to kuma sai zo ya shiga cikin ya zai yi muku na har a ɗaurin aure kamar yaya eh wajen ɗaurin auren ma ya ce za ka iya cewa wani kasan ni ka to ɗaurin auren to ga wani na to da shi shi ma za a iya yin haka in kai babu laifi zai ci ciwo eh a kokarin da kake na ka zo kai masa addu'ar alkhairi ka halarci daurin aurensa har ma da wani ka karo ba laifi kuma baka yi ba kenan dai dama yamma ake so a samu kuma a shaida a cire jin jin wani ba jin wani zargi an an ga wani da wancan matarsa ce wani ma ya san an daura aure wannan babu matsala amma dai kamar wancan na za a ci ko kuma za a gabatar da wani abu shi yafi zama muhimmi amma nan dama halarta ce a zo a shaida ko a tafi bai zama za a gabatar maka da wani abu za a tunanin ce to gashi an kira kuma ba a baka ko kai kai korafin ce an san babu dama aka kira ko ko ba mana shiri ba aka zo da ko ba haka ba eh na e eh, ƙarashen ko yace to na ce in an atishawa aka ce alhamdulillah shi zai ce da kai muka Allah to ban karasa kuma ganin cewa dama ba a babun muke ba to amma me shi idan yace da kai yarhamuka Allah kai kuma kamar da manzo za zaka ce da shi ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku ya da karshen ku galibi mu fi shahara mu ce gafarallahu lana wa lakum amma nan ba shi ne wanda yafi ba eh, abin da yafi wannan gafara Allah wa yuslihu balakum ka ce gafara Allah lana wa lakum din addu'ar Allah ya gafarta mana ya gafarta muku ba za a ce abin da ka faɗa laifi bane ko kuma a tunda addu'ar da kai amma dai wacce ita ce tafi inganci Allah ya samu da subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu